gwamnan jihar adama da yake tarban manyan sarakunan jihar ya ce dole ne ku a hada hannu wajen ciyar da jihar gaba musamman a wannan lokaci na matsayin tattalin arziki haka na sanata muhammadu bin dawo madu jibrila ya ce kawai yanzu ma gwamnatinsa ta kammala gyara wasu manyan hanyoyin jihar fiye da 46 tare kuma da azatu balin sama wasu ayyuka in allah ya yarda da disamba za mu gama hanya goma sha hudu zuwa sha biyar a mobi shi ma ana yin sa nan da wata daya za mu koma ganye da numan wannan shirin Mun da sati daya dama muna jiran bayan sallah za mu fulani hanya kiri shirin muna so mu shi shiga local government ah, kowane local government yana da matsala amma kowa ba abin da ya dame shi kamar hanya na domin idan aka yi hanya shi ne zai kawo economic ba da ma mutane da kuma zai ƙara eh, kawo daraja ma ƙasa amma mu zauna a ce gombe za a bamu misali a gombe ya fi adama ba wani abu bane hanya ne suke yi duk wanda ya je gombe in ka ji ya fi adama to hanya ne tarabar nan za a sai maka ya fi adama ba abin da suke da shi hanyar suke aiki to za mu gama aiki hanya nan da shekara nan da shekara ɗaya adamawa za mu shiga wasu sectors kuma wanda shi ma eh, ya shafi talaka kore da gaske kamar hanyar asibiti da ya juya ga batun matsalar rashin biyan albashi da ake fama da shi a yanzu gwamnan adamawa ya ce abin mamaki ne ma da ma'aikata a jihar ke kokawa a wannan karo, na so dan gargari ne kaɗan especially ma ma'aikata gwamnati wato ma na civil service kenan Allah yana son godiya kwarai da gaske in maka abu ka gode to Allah ya yi wa adamawa wanda ba su taba samu ba mun zo muna wata maka aiki na daya na biyu zan fara da babban murya a Najeriya muna da talatin da shida. wannan watan da ya wuce ba zan ce sauran watanni ba ce da ya kai talatin ba su biya sadaka amma mu da ikon Allah kafin sallah kowa ya ga halar nashi to ina so mutane a su dinga godiya gode Allah kuma Allah ce in ka gode mini zan gaya ma kaga mun salary mun zo mun tawar da bashi na wata biyar ba mu ne muka ki biyar biya local ba wata biyar muka tawar da bashi amma an ce gwamnati continuous ba za mu ce tun da ba mu ne biya ba za mu biya ba a yau mun biya wata uku sauran wata biyu ba adama da muke samu wani kudin ba tura mana ake daga abuja to eh, sauran gwamnonin nan ba zai fi su bane ba wani gwamnan da yake da laifin na rashin biyan sadari domin abin da aka bashi shi zai bayar tun farko dai a jawabansu manyan sarakunan jihar Adamawa, sun saba layin ganin an samu zaman lafiya ne a jihar da ke murmurewa daga tashe-tashen hankula na 'yan boko haram shugaban majalisar sarakunan jihar mai martaba lamiran adamawa dr muhammadu Barkindu ali mustapha shine ma sama jawabi a yayin wannan gaisuwa da aka saba ina godiya dole ne mu yi irin ayyukan da kake yi da muke ganin jihar adamawa abin godiya ne kwarai da gaske mu taya ka roƙon Allah taya ka riƙon wannan nauyi da Allah ya tsora maka da taimaka ma jama'a adamawa domin su sami biyan bukatunsu da zamantakewar duniya wannan ya nuna mana mu a adamawa da sauran jihohin najeriya na da al'adu saboda haka kuma mutane kirki ne Shi ma a jawabinsa mai mataba sarkin Mobi yankin da a watannin ba ma ke hannun 'yan Boko Haram Alhaji abokan Isa Amadu ya mai kokarin su ne da taimakawa al'ummomin da suka koma yankun da aka kwato da takin zamani tunda dai akasarin su manoma ne. Allah ya ba mu cikakken goyon baya da lafiya da zaman lafiya a mu gaba na ba da ba lokaci ba. Mu mutane ƙasar mu bi manoma ne. ba kamar dai a shekarun baya ba a jihar adamawa a bana an gudanar shagulan sallar na cikin kwanciyar hankali da tsanaki ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya